Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karin muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi bayan labaran duniya baba yakubu makeri zai shigo da a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura kan hanyoyi amma kafin nan za mu gabatar da rahotanni biyu da suka shafi tsaye da 'yan takara a jam'iyyar apc sulaiman muni barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar niger kamar yadda muka saba mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Allah Assalamu alaikum masu saurare da fata ana karshen hantsi lafiya ga labaran. Amurka jiya Litini ta ce ba za ta bada haɗin kai ba ta kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka. Muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi da ake ma Amurka da kuma jami'an leƙen asirinta da ke Afghanistan. mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro john bolton ya gaya ma wata ƙungiyar riƙau mai ra'ayin federaliya a birnin washington dc cewa kotun ba ta ma da hurumi kan amurka da mutanen ƙasashen da ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar kafa kotun ba a shekara ta biyu. a lokaci guda bolton ya ba da sanarwar cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka za ta rufe wani ofishin kungiyar gwagwarmayar yantar da palestinu plo a takaice a birnin washington dc a matsayin martanin kudurin falasɗinawa na ganin kotun ta hukunta isra'ila saboda kuma falasɗinawa sun ki tattaunawa kai tsaye da ƙasar isra'ila kan batun zaman lafiya babban jami'in falasɗinu sa'id erekat ya ce barazanar rufe ofishin da gwamnatin trump ta yi ba za ta tsorata gwamnatin falasɗinu kan aniyarta ta maka isra'ila a kotun duniya ba yancin falasɗinawa ba abin fanarwa ba ne don haka ba za mu miƙa wuya ga barazana da ingizawar da amurka ke yi ba a cewar sa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya aika da wasikar bukatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban amurka donald trump a cewar fadar white house a jiya litini sakatiyar yada labaran fadar white house sarah sanders ta gaya manema labarai cewa wasikar a ta bakinta na cike da lafazi da kuma manufa mai kyau sarah ta yi nuni da wasikar a matsayin shaidar cewa ana samun ci gaba a hulɗar amurka da koriya ta arewa a tattaunawar da ake yi ta kau da makamin nukiliya a yankin ruwan koriya ta kabar twitter a ranar lahadi trump ya yaba da irin faretin da aka yi a koriya ta arewa wanda bai hada da baje kolin makamai masu linzami ba to amma sabanin yadda fadar white house ke ganin al'amuran da dama daga cikin masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya dakatar da shirinsa na zuwa koriya ta arewa a watan jiya bayan cijewar tattaunawa tsakanin kasashen biyu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc daga yau talata kasar rasha za ta fara atisayen soji mai girma a gabashin siberia wanda rabon a irinsa tun shekaru 40 da suka gabata ministan tsaro sarge shaigu ya ce atisayen sojin na tsawon kwanaki biyar zai kunshi sojoji dubu ɗari da motocin soji dubu da shida da jiragen yaƙi dubu da kuma jiragen ruwa tamanin rundunar sojin rasha ta ce wannan atisayen wanda aka yi wa taken vostok shekara 2018 na na jaddada kariya ne kawai kasar china na shirin shiga atisayen sojin rasha a karo na farko ta wajen tura sojojinta 322 don su ma'ai da su shugaban china xi jinping zai je rasha a wannan satin don ganawa da shugaba vladimir putin a wani taron tattalin arziki da za a yi a birnin vladivostok da ke can gabashin kasar bakin haure sama da ɗari sun mutu bayan da kwale-kwalen balan da ke ɗauke da su guda biyu suka samu matsala a cikin tekun bahar rum bayan sun baro gabar libya a farkon wannan wata na satumba kungiyar likitoci masu shiga kowace ƙasa aikin agaji doctors without borders a turance ta faɗa a wani taron ta koko rahotonta da ta saka a dandalinta na intanet ranar litini cewa a akasarin bakin hauren sun fito ne daga kasashen sudan da mali da najeriya da kamaru da ghana da libya da algeria da kuma masar waɗanda suka rayu kuma ƙungiyar agajin ke musu jinya sun ce ɗaya daga cikin jiragen ya samu matsalar inji a yayin da ɗayan kuma ya sace har ya fara nitsewa yara sama da ashirin ne suka mutu ciki har da wasu 'yan tagwaye masu watanni 17 da haihuwa abinda rahoton ya rawaito waɗanda suka rayu ke cewa kenan. labaran duniya kenan ka saurara. To da bari mu bude taskar mu a jihar Adamawan Najeriya inda niyyar da kanan uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta ya bayyana ta tsayawa takarar gwamnan jihar Adamawa yake neman da liki a jam'iyyar mai mulki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana daga Yola. wannan fitan guzan da ganin matan shugaban kasan yi. na ko neman raba kawunan shugabannin jam'iyyar apc a jihar inda har wasu magoya bayan gwamnan jihar ke cewa ba za ta sabo bindiga a ruwa honorable hussein gambo bello na kura na mako cikin hadiman gwamnan jihar adamawa ya ko bai na damuwan su da ma irin damar da suka yi domin fuskantar waɗanda ke neman kada gwamnan jihar adamawa sanata muhammadu bindo umaru jibrila a cikin jam'iyyar ta apc lokacin da ake faɗa executive ba bai tura nuna kai ba bai kuma ma sani ba haka kawai don yana ganin aisha baya sai da zo ya ce da ya ɗauki hoto da buhari don ya nuna wa ya nuna mutanen adamawa waye to kar ya yadda allura ya tono garma domin tun da muke wa buhari nan muna ma buhari ne saboda mun san buhari adili ne mun san buhari ba zai goyo yankin naka ya zo yana cizo mutane ba mun san da wannan saboda ka buhari idan ya ce wai yana tare da shi to bindo ma a talakan adama suna tare da shi saboda ka ya je ya ɗauki hoto ne ya je ɗauka ya tsaya kusa da buhari don ya nuna talaka ta wallahi yanzu ko buhari ya zai ɗaga hannu mutum a nan in ba cancanta ba ba mai zaɓe shi. Tun farko da yake bai na aniyarsa na tsayawa takarar kujerar gwamnan jihar Adama ga shugabannin jam'iyyar APC a jihar Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya koyi gugan zana da cewa sun shigo ne da kafar dama domin kawo sauyi a jihar. Sani kowa ne kuma kowa ya san irin halin da ake ciki a jiha da kuma halin da jam'iyyar take. Yasa kowa ya san inda muka fito ya san kuma inda muka zo din ba mun zo don mu karu ko mu yi wani abu ba face saboda mu kyautata muku. To sai dai kuma yayin da ma ake wannan cakwakiyar shugabannin jam'iyyar APC a jihar da ke tare da bangaren gwamnan jihar sun kuma musanta zargin cewa suna tare da wani bangare a wannan dambarwa. Amal Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Damawa ya koyi min karin haske ne da cewa to za mu fitar gwani ba ma shi kadai ba duk wani zabe da za a da ma za mu tabbatar ma kowa adalci wanda dalage za su ke so shi za mu bari su zaba kuma duk dalage suka zaba da shi za mu yi amfani don haka matsayin mu na jam'iyya muna muna so mu tawa duk yan takara gaba daya za mu kowa adalci duk wanda aka zaba ya muka tabbata ci zabe shi za mu yana su wanda ya fada kuma ba shago amma ana batun kan ce akwai inda ita jam'iyyar ta karkata jam'iyyar ba ta karkata ko ina ba jam'iyyar tana nan inda take a matsayin ta na uwar jam'iyya wanda yan takara gaba daya ayanta ne so duk wanda ya ci zabe wanda dalage suka yadda suka zaba shine mu tabbatar cewa za mu kai sunan shi ainihin wanda kuma ya fada za a bashi amma matsayin mu na jam'iyya muna nan muna tsaya matsayin mu na iyaye muna jira ga duk wanda aka zaba shi zamu yi announce ya zuwa yanzu ma dai kusan mutum hudu ne ke neman fafatawa da gwamnan jihar Adamawa Senator Bindo Jibrilla a inuwar jam'iyyar APC wanda suka hada da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc malam nuhu ribado wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a jihar Yobe ma lamarin yana kama da na Adamawa inda a jihar gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Gaidam shine yake da marar kwace kujerar dan majalisar dattijai kuma tsohon gwamnan jihar Alhaji Bukar Abba Ibrahim saboda abin da ya kira rashin wakilci na gari ga wakilin Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. gwamna gainam ya dai bayyana haka ne a wani taron apc da a gudanar a jihar yobin wanda ya jaddada masu cewa shi fa yanzu jam'iyyar ta riga ta yanke hukunci kuma ta ba shi izini ya tsaya takara a matsayin dan majalisa da mai gurbin tsohon gwamnan jihar yobin sanata bukar abba ibrahim wanda ya zakan sheke wakiltar mazabar tasu wato zone a dukkanin mutanen guda biyu da dai wato tsohon gwamnan jihar yobin sanata bukar abba ibrahim ya zama gwamna a jihar yobin har na tsawon shekaru goma yayin da shi ma alhaji ibrahim gaidam zai cika shekaru goma a watan janairun shekara mai zuwa kuma su ne kaɗai gwamnonin da za a iya cewa sun samu irin wannan dama sakamakon yanayi da suka samu kansu wadda tsohon gwamnan jihar yobin wato kuma dan majalisar dattawan da tabukar abba ibrahim ya yi gwamna na shekaru biyu lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar janar ibrahim babangida kafin daga bisani jami'in sojin sake kaɓe mulkin daga hannunsu ya kuma sake dawowa a matsayin sabon zaɓaɓɓen gwamna inda ya kwashe shekaru takwas shi ma gwamna mai ci a yanzu alhaji ibrahim gaidam ya dai kasance mataimakin tsohon gwamnan jihar yobin ne wato marigayi sanata mamman ali bayan bayan mutuwar maman ali da shekara biyu ne da aka rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar yobin wanda kuma aka sake zaben sa har sau biyu a matsayin zababben gwamna wanda zai cika shekaru goma a matsayin gwamnan wannan batu dai na shugabannin guda biyu da ake gani kuma dukkaninsu masu karfin fada a jini a jihar yobin ya sake tada kuran siyasa wanda lokaci ne kadai zai bayyana irin wannan tafiyar gama da irin bayanan da gwamna ibrahim gaidan din ya ma goya bayan jam'iyyar apc a garin damaturu abin da yake akwai aka ce a yi endorsing gaba na mai zama dan takarar Daidai bayan wannan jawabai ana tare da cewa tsohon gwamnan kuma ta majalisar dattawa sanata bakar abba ibrahim din ya janye daga takarar na kuma tambaye shi ta wai tarho ko menene gaskiyan wannan batu ga dai abin da ke cewa kariya ne wannan kariya ne su suka yi plastic kayan su kariya ne daga ina ne aka sa kake gani ranka dai a ah, mutanen yuran gadan mana kan wannan kujeran in yana son ya fitar da ni shi ya shiga to ba sai ma su yi disarin ba da yanda su je to ranka kamar ba ku zo na bane kun yi magantu tsakanin ku tunda dukan ku jam'iyyar ku daya na sha nakin attempt mu zo na, mu tattauna mu yi agree akan abin da ya kamata mu yi abin da zai yi siyasar mu na APC dadi ya ki ya yi dojin na sau biyar na attempt yi magana da shi kullum sai ya ce eh shi har yanzu bai yi disarin ba lokacin da zai yi disarin zai faɗa mu ah. sau biyar nan duka na nan ina jira to na zo na gaji da jira na fito na ce to tun da ni nake wannan kujeran zan sake da yawa yanzu na fito ko babu maganar janyewa wani kowa ne na shi sai dai wasu rahotannin da nake samu na nuni da cewa al'umman jihar Yobe musamman ma 'yan jam'iyyar APC na ta tarurruka daban-daban kan yadda za su bullowa wannan sabon al'amari da ke neman jefa jam'iyyar cikin tsaka mai wuya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kaɗan ana yin zabe haka yake to a gaishe ku kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu na faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ku zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano, in kana buƙatar ku je iko ka zauna Najeriya ƙasa da ya ɗaya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ya taimaka Najeriya, Najeriya Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe uku da minti goma na asuba ga baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya zai mai da hankali ne akan wani hadarin jirgin kasa da ya yi akan hanyarsa daga kaduna zuwa abuja inda jirgin ya murkushe shanu hamsin da biyu ya kashe su a cewar rahotanni daga yankin Jirgin ƙasa yana cikin hanyoyin sufuri masu muhimmanci ga kai komon mutane da kaya wanda a ƙasashen da suka ci gaba shine babbar hanyar sufuri da ke haɗa unguwanni, garuruwa, birane, jihohi da ma ƙasashen yammacin duniya. Sake farfado da sashen jirgin ƙasa a Najeriya tamkar wata gogayya ce ƙasar take yi da manyan ƙasashen duniya wurin harkokin ci gaba. To amma masu sharhi na cewa akwai buƙatar tabbatar da matakan kai komon jirgin lamin lafiya tare da wayar da jama'a akan haɗari da ke tattare da bin kusa da layin dogo ko da kuwa ba jirgin a kai. Masana sun danganta haɗarin jirgin ƙasa a jihar Kaduna da ya sanadiyar kashe shanu sama da hamsin da rashin sanin illar bin kan layin dogon yayin da 'yan sanda kuma suka kira lamarin da jahilci. wakilin sashen hausa na muryar amurka a kaduna isa lawal ikara ya jiyo mana ta bakin 'yan sandan tare da jin matakan da hukumar jirgin kasan take ɗauka domin kare aukuwar hakan a gaba Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kada shanunsu a kan layin dogo. Wanda hakan ya yi sanadin murkushe shanu guda hamsin da biyu a kan hanyar kasa rami zuwa jere da ke karamar hukumar cikun. kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna malam ahmad abdulrahman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari allah da ikon shi suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga kaduna daga tashar rigasa ya murkushe ya markaɗe shanu ɗaɗɗaya har hamsin da biyu kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda ƙasusuwan sun hana shi tafiya da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon kasa ba wani ta'addanci hatsari ne allah kawo shi fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewa babu jirgi ranar lahadi saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai babu rashin rai na kira sarakunan fulani da manoma da matasa a wurin mun yi mitin da su na gaggawa cewan daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari To shin kowane mataki hukumar kula da jiragen ƙasa ta kasa za ta ɗauka game da irin wannan haɗari da akan samu a kan hanya ta jiragen ƙasa a wannan kasa Malam Yakubu Mahmud shine shugaban sashen hudda da jama'a na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya da ke iko eh, a gaskiya fi billahi a madadin hukumar jiragen kasa na kasa muna bukin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashi tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin mun taɓa sa a gidajen rediyo da hausa da fulfulde da nufe muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layi hmm. da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske saboda haka su rinka kiyayewa wajen ƙetare hanyar dogo musamman tsakanin abuja da kaduna shauran wurare To kuma ita gwamnatin tarayya saboda ganin faruwan hatsari yanzu an ɗauko ginin katanga ta kowane kwallon kanyan jirgin. Aiki ya yi nisa da waya ake sama amma yanzu gulo da gulo ake amfani. Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar kila ko bin doka musamman ganin mutane an ce su ma baki ne kawai suka zo wuce sai da suka ɗan yi tambaya a nan makwabta. Eh Eh, to wato idan hatsari zai faru sai dai a ce Allah shi ya na gaba ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa akan hatsari ba za a ce wai ko rashin bin doka ko kuma ana bin doka ba kuma hukumar jiragen kasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa annan fulani ko da diya eh wannan magana ne da su wasu nuna suna son diya ba sai dai in suna son diya din kila. saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin kasa akwai dokoki to kaga wannan hukuma ne suke da damar ce eh za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma waɗanda asara na dukiya ta wajen mutuwan shanayen su ba ya zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin ƙasa ke wucewa da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kan lokaci zuwa lokaci yayin da hukumar kula da jiragen ƙasa ta Najeriya ta ce za ta ƙara yin amfani da kafafen yaɗa labaru domin jaddada buƙatar da ke akwai na ganin al'umma sun yi hattara da hanyoyin jiragen ƙasan da ke wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara To ko shakka babu al'umma na buƙatar wayar da kai game da bin hanyar jirgin ƙasar har ma da hanyar mota domin kare su al'ummar daga fadawa cikin irin wannan haɗari da ka iya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa. A nan shirin namu zai ja burki sai kuma sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman wakilin mu a jihar kaduna isa lawal ikara baba ya ku makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida baba yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa kungiyar tarayyar turai ta yi wa jamhuriyar Nijar zubin kudade mararan a asusun betulmalin kasar waɗanda yawansu ya kai miliyan dubu goma sha uku da bakwai da saba'in da biyar na sefa sanarwar ƙungiyar eu ta yi nuni da cewa wannan tallafi wani bangare ne na kudaden da tarayyar turai ta ɗauki alkawalin baiwa nishar domin gudanar da wasu muhimman ayyukan da ke kunshe cikin kasafin kudaden 2018 in ji sahel jaridar air info ta bayyana cewa jami'an tsaron gar national da ke mahakar zinare ta ƙauyen cibarakatan a gundumar arlit sun cafke wasu 'yan fashi kimanin shida dauke da bindigogi samfarin aka karanset da harsasai 380 jaridar na cewa dubun waɗannan 'yan bindiga ta cika ne jim kaɗan bayan da suka kwace wa wani matafiyi motarsa da dukkan wasu kadarorin da ke hannunsa. jaridar laru de ta mai da hankali a kan takaddamar da ake fuskanta a tsakanin shugabannin jam'iyyun siyasa galibinsu na ɓangaren da ke mulkin nishar jaridar ta ambato sunayen jam'in siyasa akalla biyar da suka fada cikin rikicin shugabanci a yanzu haka abin da ke nuna alamar fafatawa za ta yi zafi a zaɓuɓɓukan da ke tafe duk kuwa da cewa shekaru biyu suka rage a halarci runhunan zaɓe in ji larude listuwar mu rufe da jaridar lutan da ke cewa asusun duniya da ake kira fon mondial ya amince da buƙatar tallafin da hukumomin kiwon lafiyar jamhuriyar nijar suka gabatar domin tunkarar cutar babban tari wato tb a ƙarshen wata tantaunawar da ta haɗa jami'an Nijar a ƙarƙashin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara da a ɗaya gefe tawagar jami'an asusun Fon Mondial wacce Dr. Lin Susi ta shugabanta asusun na Fon Mondial ya ɗauki alkawalin bayar da miliyan goma sha bakwai na euro domin yaƙi da babban tari a wannan ƙasa in ci jaridar Lutan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen sanu Amurka mai magana ta yankin takara da dugun daji bon lokacin zamin don Allah yana son ku idan mai sako na ga shugaban jam'iyya APC na ƙasa game da kuɗin da an gasa na sai da fom gaskiya ya yi yawa don Allah a rage wani muka kiran jam'iyyar ta talaka ta ya kamata a rage Assalamu alaikum suna na Baffa Haruna da Amba Habaji Ga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah ala kulli hala a wannan rana yi ina ta in yi kira ne ga dukkanin jam'iyyun siyasar Najeriya cewa ya kamata su gudanar da zaɓuka na cikin gida zaɓukan fidda gwani cikin adalci da gaskiya komai a yi shi ne ba tare da muna munafurtar wasu ko kuma yaudarar wasu ba su da kansu na cikin gida su yi wa kansu adalci domin kuwa zaben fidda gwani zai ƙara tabbatar da cewa da an riga an shirya da gudanar da zaben sahihi da haka ya kamata kowace jam'iyya da ya kan kiyamun laili wajen gudanar da zaben tudda gwani cikin gaskiya da adalci a yi shi a bayyana kuma a yi shi a bayyana da al'umma za su shaida. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malamai dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya to shawara ta a gare ta shine duk mutumin da izalunci al'ummar najeriya har aka kai shi kotu ike biyan wannan kuɗi da isata to ya kamata hukumar zaɓe da hukumar efcc da su haramta masa riga kowane inda zaɓe a najeriya domin kyale mutanen da suka zalunci al'umma suna shiga zaɓe ba kan gado har ma suna ci suna ƙara ci gaba da zalunta al'ummar najeriya to ya kamata waɗannan hukumomi guda biyu su kawo ƙarshen wannan matsala To madala kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice Amurka jiya Litini ta ce ba za ta ba da haɗin kai ba ta kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifin yaƙi da ake ma Amurka da kuma jami'an leƙen asirinta da ke Afghanistan. ana kwashe mutane a wasu sassan jihohin north carolina da south carolina na amurka yayin da mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi wa lakabin florence ta ƙara ƙarfi zuwa mataki na hudu tana gudun kilomita 220 cikin sa'a guda arewacin tekun atlantika an ɗau gawar tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya kofi anan a jirgin sama zuwa ƙasar ta haihuwa ghana don a yi masa biso irin na girmamawa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya aika da wasiƙar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban amurka donald trump a cewar fadar white house a jiya litini. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na safinatu dangi Kamar kullum za ku iya sauraron shirye shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa. za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da salama abu da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau john alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri